wannan ita ce folda ta mata ma'ana ta kunshi dukkan nau'o'i na maganunuwan mata kala-kala kamar inna kuke iya gani zan muku bayanin su daki-daki na farko dai kaga wannan shine haɗa-haɗen maganunuwan mata na gari wanda yake sa musu abin da ya danganci zunzurutun ni'ima wannan kuma muna ce masu olive oil man zaitun kenan na ƙasar waje wannan kuma turaruka ne na mata kamar inda kuke gani wannan dabinon mata ne kamar inda kuke gani da haɗa hadansa irin na mata ɗin nan mai karfin mamaki na bangaren abin da ya shafi su da mazansu shi ko wannan shine muke cewa turaren salwa yadda muke masa haɗi na daban kamar yadda kuka sani a wannan cibiya shi ko wannan maganunuwa ne gaba ɗaya toilet infection na sanyin mara na jikin mata ga su nau'i nau'i shi ko wani da kuke gani turare ne na shafawa na mata wanda in za su yi mu'amala da mazajensu shi kuma wannan ainihin magin ne na sanyi shi ma na mata kamar yadda kuke iya gani shi kuma wannan shi kuma shayi ne kala-kala na maza da mata wannan kuma ɗaya ɓangaren namu ne gaba ɗaya da ya shafi abubuwan da suka shafi al'amura na maganunuwa na nau'in cututtuka daban-daban dukan cutar da ka zo da ita nan insha Allah muna da abin da za mu baka ko kuma za mu baki kamar yadda kuke iya gani maganunuwa ne nau'i-nau'i kala-kala a wannan babbar cibiya mu ta matu islamic and herbal center da ke wannan gari na gaida da ke kumbotso local government na kano state nigeria kar kumanta za a iya samun mu a nambar waya 090 ko kuma 070 1-1 wannan kamar da gani magani ne shi ma na sanyin jiki na maza da mata wannan shi ne oversize shahararren maganin nan na maza da muke baku labari wanda yake ƙara girman al'aurar ɗa namiji a cikinsa kuma akwai wani magani na musamman na maganin sanyin jijiya da muka sa a ciki wannan shi ne oversize na maza mai ƙarawa maza girman al'aurarsu wannan shine wanda muke cewa the twins ma'ana 'yan biyu kenan wanda za ku ji muna ba da labarin su muna koda shi muna faɗar hakikatin ayyukan da yake yi na ɓangaren maza zunzurutun ƙara ƙarfin namiji yake ƙara wa namiji ƙarfi da daɗewa yayin mu'amala kamar yadda kuke ganin sa sannan za ku iya ganin wanda muke kira man man ma'ana mutum kenan shi ma magani ne na karfin maza na gasken gaske mai kara namiji dile da kuma ainihin karfi na al'aurarsa shi ne muke cewa zaman shi kuma wannan shi ne muke cewa hada da kanka ma'ana hada da kanka hada hadan itatuwa na musamman da za ka iya hada su da kanka da karan kanka ka hada su ka zuba musu ruwa magani ne na ƙarfi da dadewa na maza na gasken gaske wannan ma maganuna ne na maza na gasken gaske duk da muke yinsu a wannan cibiya ta mu ba wannan cibiya idan ka zo babu abin da muka fi kwarewa muka fi shahara a kansa fiye da sanin maganunuwa irin na abin da ya shafi maza da na mata ba cika baki muke ba mun kware mun shahara wajen sanin haɗe-haɗen maganunuwa irin na maza da kuma na mata alhamdulillahi ana zuwa wannan cibiya tamu daga garuruwa daban-daban daban-daban na ƙasa najeriya da wasu ƙasashen ma kuma cibiyar nan muna amfani da ilimi na wayewa na zamani wanda yake nuna mana sassan jikin bil'adama da matsalolinsu wani lokacin da yawa wasu kan zo su faɗa mana matsalarsu ta iyalansu wasu matsalarsu ma a cikin ƙwaƙwalwarsu ne domin ita ƙwaƙwalwa tana yin ayyuka daban-daban wani lokacin matsala a cikin ƙwaƙwalwar mutum ne domin akwai ɓangaren da yake bada kai saƙo na ji idan ya samu matsala a ƙwaƙwalwa to kwakwalwa ta riga ta samu matsala shine hiyarin kenan akwai bangaren abin da ya danganci smelling kanshi ko wari idan wannan wani ya samu matsala matsala kwakwalwa ta samu matsala akwai bangaren bijin shi kuma ka ga abu ka fassara shi idan ya samu matsala kwakwalwa kwakwalwa ta samu matsala to a haka akwai bangaren muamala wanda yake idan da ya samu matsala namiji zai ji ba shi da karfi a ko da yaushe ko kuma sha'awar da rayawar ne yayi sha'awar ma ta zo babu to wannan matsalar wani abin daga cikin kwalwa ne wannan shawara za mu ba mutum kuma in ya kiyaye zai dawo normal domin likulli da'in da wa babu abin da ba shi da magani kamar yadda muka sha faɗa wannan ciya muna amfani da littafai da yawa na musulunci in littafai irin na irin su ibn aramatu fi hikima da shauran littafai irin na su imamul ghazali